sai mutum ya zo ce dan darajar manzon Allah ka bani kaza cika bakinka na banza ne arne bid'a ce wallahi bid'a ce dole ne a tsarkake bakunan mutane amma daidai ne a yanka dabba a yi tawassuli ya Allah saboda jinin kazan nan da na zubar Allah ka biya mun bukata yanzu kana tawassuli kana neman Allah ya biya ma bukata saboda qurbani saboda sadaka da kai to ya Allah saboda abinci kaza da na dafa musulmi suka ci suka wannan ya tabu wannan mutumin ya tabu kila yadda ya zuko wani abu kafin ya wannan karatun Allah dan darajan annabi ka yi min ya ce cika bakinka na banza ne na ƙarya ne mushriki arni amma a lokaci ɗaya Allah ka yi min dan jinin kaza Allah ka yi min dan abinci da na dafa daidai ne Allah ka yi min dan jinin kaza daidai ne Allah ka yi min dan abinci da na dafa amma shirka ne Allah ka yi min dan annabi da Allah wannan wani irin kwakwalwa biya suke da shi wani irin kwakwalwa suke da shi na dabbobi na jakuna wanda ba su san me suke yi ba kuma sai an cusa wa mutane kin annabi karfi da yaji gashi kuma a hadisi hadisi yana karyata shi karara ku duba hadisin da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad suka rawaito hadisin Usman bin Hunayf dogon hadisi Karshe sahabin ga abin da annabi ya koya masa ya ce ka ce Allahumma kuma ingantaccen hadisi albani ya ce sahihi ne ibn taymiya bai iya raunata shi ba dukkan su ma ba mai iya raunata hadisin sun yadda hadisin ingantacce ne Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka wa atawajjahu ilayka ina fiskanto ka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahama ina fiskanto ka da annabinka annabin rahama manzan Allah inni atawajjahu bika ila rabbi annabi ina fiskantar da kai zuwa ga ina fiskantan Allah da kai fi hajati cikin bukatan nan nawa hazihi wannan lituqudali a biya mun Allahumma fashaffihu fiya Allah ka cetar da annabi a cikina albani ya ce hadisin da ingantacce ne da aka yan uwa ku ba a hankali su ma waɗanda suke wannan muna gaya muku ku ji tsoron Allah na rantsi da Allah na rantsi da Allah muna daɗa faɗa muna maimaitawa babu wanda zai shiga aljanna in baya ganin girman annabi wallahi wallahi tallahi ba mai shiga aljanna sai mai ganin girman annabi wallahi tallahi sallaka ba za ta shigar da kai aljanna ba in baka ganin girman annabi wallahi tallahi azuminka ba zai shigar da kai aljanna ba in baka ganin girman annabi wallahi tallahi yawan karatun ƙur'anin ka yawan sallolin daren ka yawan sadakan ka yawan duk abin da kake wallahi ba zai shigar da kai aljanna ban baka ganin girman manzan Allah wallahi tallahi tauhidin ka ba zai amfani ka ban baka ganin girman manzan Allah wallahi tallahi ba za ka shiga aljanna ba in baka ganin girman annabi Muhammadu annan magana ce ta gaskiya zai iya yiwuwa na yi zafi ku yi haƙuri zafi na fidira ce haka nake idan na ga gaskiya an takure ta ku yi haƙuri ku yi haƙuri salafawa ku runguma annabi ku karɓa annabi tallan alkhairi muke muku ba abin da ya kai annabi wallahi ba abin da ya kai annabi ko da kun ji mun taba ku mun yi zafi ku yi haƙuri ba da gangan muke muku ba gani muka yi kun dimfari jahannama direct gadan gadan za ku faɗa jahannama sai sa muke yin wannan abin kuma mun yi ne dan muna son ku dan muna son ku dawo kan hanya mu cece ku ku zo mu tafi mu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu take mai baya mu yi wa manzo Allah zagi ba mu yi dan mu ci mutuncin ku ko dan mu taba malaman ku ba babu hikima abin ne da ciwo malaman ku ba su ji nauyin gaya wa annabi irin waɗannan maganganun ba kar ku ji haushi dan lokacin da muke cakulkulwa malaman ku wajen bayyana gaskiya ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi hakuri ku zo ku karɓi gaskiya ba da gangan muke muku ba ba an kasidin ne ba da wani manufa ba wallahi Allah ya sani da haka ku bar duk abin da ku bari jafar gashi mun jawo ayoyi mun jawo hadisai yana kan kuskure albani mun jawo yana kan kuskure sa ba shine fahimtar sabon annabi ba ka nema musu gafaran Allah akan abin da suka yi daidai gurin da suka nema ka doka musu Allah ka abin da suka daidai gurin da suka yi kuskure ka nema musu gafaran Allah wannan shine soyayya na gaskiya inda gaske kuna son su to ku rabu da su akan kusakuran su daidai din su kuma ku jinjina kuma a ce muku malaman ku jahilai hankalin ku ya tashi kuma ga jahilcin nasu ya bayyana karara jahilci karara jahilcin Jafaru ya bayyana karara jahilcin Albani ya bayyana karara to ya kuke so ayi sai a ce musu malamai bayan jahilcin su ya bayyana sai mu ce musu malamai bayan jahilcin su ya bayyana da haka dan Allah ku kwantar da hankalinku ku ɗauki gaskiya malaman ku dai jahilai ne jahilai jahilai ne kila sun san wasu abubuwan labas mun yadda sun san komai ba a ce musu jahilai akan komai ba amma akan waɗansu irin waɗannan kadiyoyin suna nan malaman kun suna nan na taro su da yawa waɗansu ma la hawla wala quwwata illa billah Allah mun tuba Allah Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka ganar da mu Allah ka ganar da su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim